العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا عشرين دبقوا يقوة شوال هجرا منزون الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم دبو دايا تدري هدو دا أربعين دا أكو وندي دي دي دا عشرين دا تقوز قوة بيار ميلادية دبو بيو دا عشرين دا بيو Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo da yi mana dace da dukkan alkhairi na duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa muna da cikin wannan littafi talatin wa sittuna qissa min nihayati zalimin yau zamu tashi nan ba ta tara fir'aunu shi ne ilahul ghariq fir'aun shi fir'auna da yake cewa fir'auna dai an san fir'auna ne al-ilahul Shi ne abin bauta kuma wanda ya nutse wannan kamar ta hakkumun ne kai ka ce wani nau'i ne na gaske ko fir'auna za a yi magana a kan shi sai aka ce al'ihilahu wannan suna ce mai sarcasm ko menene ko haka ne inda ehe sami kuje ce mai sarcasm sarcasm ne sarcasm <laughs> to ta hakkumun ka faɗa abu ba haka kake nufi ba in an ironic way abin nan ka faɗi ana son ka nuna mutane su lura da abin don su gane abin banza ne amma kuma ba haka ka faɗi masu basira ne za su gane fir'auna za a yi magana mai fir'auna ya ce shi abin bauta ne to amma kuma sai ga abin bauta ya nutse a ruwa to abin bauta ne kenan ehen ai kaga wani tahakkum kake kaman kana gatse ne wanda suka yadda cewa shi abin bauta ne to abun bautar da kuke bauta mawa ya nutse a ruwa ya kasa fitowa kuma duk wanda ya je misira in yanzu ka je ka tafi can a haram can wancan museum su yana nan kwanta a cikin kwami har yanzu ka je za ga shi gashi nan shimfiɗe wanda ya ce har ya ce ana rabbukumul a'la to gashi nan wani wurin ya ce ma alimtu lakum min ilahin ghairi ban san kuna da wani abun bauta ba ya ce wai shi bai san akwai wani abun bauta ba in ba shi ba to yau gashi nan ya nutse a ruwa barul kulzum kamar yadda za ku gani a cikin bayani wanda ya taho da jama'a ga sunan sun musulmai sun mutanen annabi musa amma allah ya nutsar da shi a ruwa wanda zurfin ruwan nan malayin ba kwan allah ba ma bai yi wa fada ciki a fito gaba daya aka nutsar da su gaba daya da shi da jama'a shi ba wanda ya tsira shi kuma aka ce to shi kenan shi bari a fito da gawar shi saboda ya zama ma mutane wazi masu hankali malam ya ce akhil qari ya dan uwana mai karatu wa hadha namuzajun akhar wannan wani misali ne zamu ƙara kawo ma minat tugati daga yan masu taurin kai masu girman kai a doron duniya waɗanda suka yi taurin kai suka tsaya suka yi ma Allah fito na fito alladhina tasallatu bizulmi ala al-ibad wanda suka mulki mutane amma fa bisa zalunci ba wani abu na fir'auna banda zaluncin mutane wa tsawalu ala rabbil arbab sannan kuma suka yi maganganu na rashin mutunci suka wuce wuri game da Allah tabaraka wa ta'ala suka yi ma Allah maganganu marasa kyau fa ta'alau yanzu ana so ne ku zo mu taso masu karatu ku zo mu je linara masari az-zalimin saboda mu ga makwancin azzalumai inda al'amarin ya kare masu wanda suka yi zaluncin nan suka bada miyagun maganganu suka keta dokokin Allah tabaraka wa ta'ala mu ga karshen azzalumai kuma an ce al'ibratu bi umumil alfazi da bi khususil asbab idan aka baka labarin kissoshin nan ba ba na nufin ya tsaya can bane duk wanda ya irin abin da suka yi to shi ma abin zai same shi ko shi a matsayin shi na ɗaiɗaiku ne matsayinsa na ɗaya ko al'umma ne ko wata gwamnati ce ko wata daula ce duk wadda ta bi irin abin da waɗannan mutanen suka bi to za su ga sakamako mai muni irin nashi linara saboda mu gani annal humqa wawanci idan aka ce ma mutum gabo ne shi da wawancin shi yu'addi bi sahibihi ila al-hawaya ila al-hawiya to zai ja ma mai shi zuwa shiga wuta ta kaskanci wanda zai wulakanta idan mutum ya zo aka nuna mai ga gaskiya ya tsaya nan ya ci gaba da wawanci bai san abin da ya cancanta ba ya ƙi yin abin da ya cancanta ga abin da ya kamata ya riƙe ya ƙi riƙewa har sai da dama ta kuce masa to kenan a lokacin da dama ta kuce mutum zai zama yayi asara ta banza inna fi zalika la'ibratan liman yakhsha wannan abin da za a faɗi na kissoshin nan la'ibra akwai abun wasuwa akwai abun lura amma ba ga kowa ba fa sai wanda yake jin tsoro yana jin tsoron haduwar shi da Allah tabaraka wa ta'ala yana tsoron hakima mara kyau to gashi na abin da zai yi kana fir'aunu ai hakiman ala misra shi fir'auna ya kasance shine jagora shi ne shugaba a misra komai shine yake abin nan din shi wa wasala bihi al wannan rudu saboda ya ganshi da matsayi da mulki ya jashi wato har an da'a an-nasa ila ibadatihi min dunillahi ta'ala ya fara kiran mutane su bauta mashi masu bar Allah yace kawai ya cancanci ya nuna wa mutane shi za a bauta ma wa ma jala Allah saboda ganin Allah ya shi matsayi mai yanzu ne mutum ya samu matsayi ya ce shi duk abin da suka gana ma fa sai sun yi in suka ce a'a a'a ne in suka ce i ne har a nan kasan fa aka samu wani wanda ya tafi ya je makka ya kyalkace da dariya ya ce kai gaskiya musulmai suna cikin rudu aka ce rudu ranka ya daɗe ya ce yi rudu mana aka ce menene rudun yace kullum musulmi zai ji suna cewa wai kulin lahumma malikal mulki tutul mulka man tasha'u wa tanzu'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tuzillu man tasha'u bi yadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب ya bude aya ya kalke cewa da dariya kaga ma har ya iya aya ya kawo ta tsaf sannan ya fashe da dariya aka ce to su wadancan wasu kwanduna ne wasu ma gane shi abin da ya ce ba ma da ya karanta ayan nan ya gama sai ya ce tsaf shi mamakin da yake wai da musulmi suka yi da wannan aya da sunan su ko a Najeriya sai su kwace mulki su ba wanda suka ga dama su ba mutum bai ci zaɓe ba su kwace su ce ga wanda ya ci ga wanda ya ci su kwace su ba wani kuma sannan a ce Allah ne yake bada mulki ga wanda ya ga dama su suna badawa ga wanda suke so suna kwacewa su ba wanda suka ga dama kuma in sun ce kai arziki za ka yi in suka karya ka karyu. kun ji abin da ya ce kaji monita musulmi kaji fa wallahi haka ya ce ta ce shi wannan ayan bai yadda da ita ba su ga sunan suna an san mulki in sun gana ma in ka ci su ce baka ci ba su ɗauka su ba wanda suke so kuma in suka zo suka haɗa faɗa da kai komin arzikin kai in suka ce ba sa yi da kai sai sun sai sun karyo ka ƙasa in kuma suna yi da kai abu ɗaya kawai za su baka daga nan ka dinga dambal dambal sai saboda haka yi ƙara cewa da dariya domin wannan yanzu na haka wannan wanda muka ji kenan ko wanda muka muka muka ji ya ci faɗi wannan akwai wanda aka je da shi aikin makan aka tashi aka ce ja a je jifa ya ce jifa wa za a jefa ya ce shi kan ba zai je jifa ba aka matsa ranka ya daɗe jifan nan fa tana cikin manya-manyan ayyuka ya ce shi kan ba zai je jifa ba yau mutum ya taɓa zuwa ya jefi oga ya ce wallahi shi ba zai je jefi oga ba ya ba zai je jefi oga ba <laughs> ha awa wala ayin kana jin bandan-bandan mutane <laughs> da wa zai tare shi sai dai ka rubuta bai takarda yanzu daga nan daga ofis din kamar ku ce to barista ya ce kakka shiga wannan kama san sadda zai je wanda zai wannan magana wa zai bashe shi wa zai tare shi to ma ma ba wannan ba ma a nan garin akwai matar da ba musulma ba ce lokacin wani can shugaban al aka je ɗakin ta aka ga hoton shi a wurin aka ce ke to me haɗa ki da wani shi musulmi ne abun nan ba ga hoton ta kilkace da dariya ta ce dalilin wannan ma ita ba ta san ko so nawa ta je maka ba ko ba musulma ba ce ta ce duk shekara sai ya ba ta kujera ko ta je ko ta ba wani na ta je ko musulmi radda ta ga dama in ya ba ta ta je da kanta radda ya ga dama ta ga dama ya ba ta ta ba wani dan uwanta tun yan uwanta musulmi radda ta ga dama ta je da kanta ta ce ba ta san ko so nawa ta je maka ba ta dalilin shi duk shekara sai ya ba ta kujera ta je tanta daura komai ta yi dama ta harama suke ta sa kayan ta ta yawo kawai duk inda aka shiga ta shiga ta gano ta dawo ta dariyar ta kawai ta dawo ta ce saurayinta ne duk shekara kuma sai ya ta kujera ta je maka hawa malam an kana jin damal-damal to mutanenmu ne damal-damal toci abin nan ba ba ruwanta ba ta ma komi ita ta ce amma saurayinta ne amma shi ke raba saboda aka duk wata duk shekara sai ya ba ta kujerar maka in ta ga dama ta je in ba ta ga dama ba ta kyautar in ta ga dama ta sayar sai abin da take so ko ta sayar ko ta kyautar ko ta je da kanta ta ce ita yanzu ba ta iya kirga ko sono ta je maka to barista ya zaka ka hada wannan ka san masar da ta je ka ce mi a ina a jikin fom din oh ku dama da rubutu kawai kuke aiki ko ba ruwan kudu <laughs> a ba ta kujera da zai ne zai ta kirista ta yi a passport dinta ko passport yanzu kasar waɗannan mutanen wasu ma passport ko nawa yake da shi to duk abin da ya gana ba shi zai rubuta a wancan ɗin ma na? kuma da ba passport din ma da ake don tafiyar ne kawai ana zani ne ma da passport din da ake ba kawai na tafiya dawa ba ne aka dawo ya gaba. ba international passport ake ba da tafi da shi passport din dan tafiyan ake yin shi kawai to lokacin abin da ta faɗi masa ba shi za ta rubuta ba yau ita wannan hamma sai ta cika fom shi wanda zai bata kujera zai cike komi kawai a bata takarda tafi kawai ga kudin abin nan dinki kudin kashewa ta yanki kashe gidawo ya ta cika wani abu kai fa ka kyale mutanen mu saddafa aka yi rikicin nan na nan wurin ba wani abu bane boyayye wanda ma suka girman sun fi ni sanin ma wani da ya taho ya yi magana ya ce abin da ya sa faɗan nan fa ya kamari mutane suna faɗa ne da 'ya'yansu duk 'ya'yansu ne ke zuwa na kashe su da kansu in ba haka ba waɗannan da 'ya'yansu ne ba su iya faɗa da mu kamar yadda suka yi faɗan nan to amma illa shi ne 'ya'yanku ne suka dawo suna kashe ku nan zan tsaya kowa ya fassara da kai shi ya gane aka ce to <laughs> haka wasu gaba da amsa sai me yi matsala 'ya'yanku ne suka dawo suna kashe ku now outside now <laughs> wadda gaskiya an riga gaba ba sai waɗancan ne za su iya wannan faɗa to jininku ne suka dawa suna kashe ku kuma sau na kashe za faɗa ya zafi kuma suna jin haushin ku dama ko riga kun je can kun zubar da su sau saboda haka yanzu suka dawo ba da su kwakwashe ku mhm. wannan suka sun faɗa zangon katabdu sun san wannan labarin da aka yi lokacin za ga malam ma mutanen mu ba ruwansa da wani magana wani abun nan wani inda ya game da wannan shegantakar ne komi ma zai iya mu wata akan wannan abun saboda wannan da abun nan dinsu tun da dai ka ga mutum zai ɗauko wadda ba ma musulma ba ya ajiye ta a abuja ya kama mata gida ya yi mata hidima ya yi mata duk abun da take so kuma iyayen shi na ƙauye sai wata uku bai je ba da ya je ya kashe buhun shinkafa buhun siga ya kai masa sai ta kuka suna godiya su sun ɗauka wai wannan iya kokari yayo ya so masu buhun shinkafa da buhun siga har su rika ba suna san wasu suna murna nan ko su ba su san cewa ya mallaki abin da ba su ko a mafarki ba su taba ganin shi ba kuma yana can suna ci shi da wasu ya ɗauko wata ya aje da ita da ƴan uwanta da danginta ya gab dauki nauyin sun gama makaranta mai tsada sun gama yana biyan wanda ba su makarantan ya sai masu ya ba su jari shi kuma a garinsu ko ɗan uwanshi na jini ƴaƴan ammominsa na bai taɓa ɗaukar ɗauniyan ko ɗaya ba illa iyaka wata irin radda ya je kawai ba su dubu biyar biyar in ya yi ƙoƙari fa kenan ba su dubu biyar to kuma kafin ya ba su dubu biyar ɗin sai ya daidaici sun kashe sun marasa inda za su yi sannan ya koma ya ƙaru ya ƙara ba su wanda ya ba mutum dubu biyar ko baban shi ne ya ɗauka ya ba dubu goma ko dubu ashirin sai bayan wata shida sannan ya ƙara ba shi wata wannan ya ba shi kuɗi don ya ji daɗi me zai da su bai ma gan shi ba sai ƙarya wani ma ya ce ba sa ma zama kasan ne in sun zo yau tafiye-tafiye gobe tafiya gobe tafiya ƙarya yana nan kwance shi muna jin labarin nan sai kun sha mamaki a nan fojan mangwaron can wata rana wani ya zo ya ce wani wata yarinya kuma ba fa musulma ba ita ce shi ta je ta ce tana so ta sai mota motar da take so ya bata miliyan goma ta ce wace irin mota ke so ta saya da wannan kudin kaji doctor eh tarina ta ce wace irin mota yake so ta saya sai ce to kada ta yi fushi ba komi ai dama abu biyu ta nema ta ce tana so ta sai kayan kwalliya tana so ta sai oda ka mata kit na kwalliya daga dubai to ta amfani da wannan ta sai kayan kwalliyan zai ba da wasu a sai wata mota kasan kuma ai ba zai kara mai dodo miliyan goma ba malam ana nan sai ga baban shi ya zo wurin shi shi kuma ya ba baban dubu ɗari biyu da hamsin bayan baban ya ci faɗa ya ce na ce a daina zuwa sai na ce sai ni na zo a daina zuwa ana zuwa ana tarar da ni amma ya ƙi zuwa amma ga dubu ɗari biyu da hamsin a bashi da tafi gida ashe da tafi fita ta tafi ba shi kuma wanda ya gani ya ce ya zo yana ya ce ka Allah kyauta wai wai yanzu mutum wannan miliyan goma fa ake rigima da shi da matan nan wai an bata kudin kudin mota amma ga uban shi ya zo wai ta bashi ya bashi 2250 har yana mai fada cewa me yasa ya zo ba abun nan ba tace ai baban shi ne wannan yace baban shi ne baban shi mahaifi baban shi ne tace wallahi bai isa bai bashi 2250 sai ta koma ta karo mai ta tace ta ƙara an so mai 250 ta haɗawa ba ba baka ya haƙuri abubuwa ne amma ga shi ta ƙara an so mai 250 ya haɗa 500 shi ya tafi gida amma ka daina zuwa kamar yadda ya ce sai ya ce ka zo mhm. inda za wata rana sai na ba ma usman bututu ya baku labari ya baku labari ya baku labari ya iskar da ke cikin garin nan ku ji wasu wallahi ba kana ji wasu Wala ya iskar da ke cikin gari na malam sai ka sha baki to a nan fa muka yi magana wanda fa ya gina gida ya yi gidan sama ya gama ya yi komi amma ya zo ya sama ma shi masauki ita kuma na musamman katon gida gidan sama da shi da matan shi da 'ya'yan shi ga wurin zaman su ita kuma maman shi aka nema mata wata irin ya kwantena aka sa ta bayan gida ta aka kafe mata kwantena ita nan ne wurin zamanta nan sa ta cikin gida za ta lalata gidan wadda ta haifi mutum ya ɗauko wata da ya tsinta a hanya ko kada in ta abin in ce tsinta ko ya auro to wadda ya auro ya ɗauko ta ya zo ya sa a cikin nan da ita da 'ya'yan da ta haiho amma mahaifiyarsa a cikin kwantena kuma kwantenan nan a nan ta mutu ko an cire ta kafin ta mutu nan ta mutu wallahi cikin kwantenan nan ta mutu ƴaƴan shi da matar shi sabon gida gidan sama amma mahaifiyan mutum a kwantena ni ban san adan da za a yi ma kwantena wata daidai da gida kwantena ba wannan ta karsan nan wannan kwantena kuma ma can bayan gida aka sa mata can baya ita sai dai an zagaya zuwa wurin ta cikin kwantena amma mata shi da 'ya'yan shi a gidan sama kuma ya ce ana son rahama Allah wai mutum kuma nan wurin har sai zauna cikin mutane ana maganar kyautata ma iyaye ya ce suka alhamdulillah su da iyayensu da an rabu lafiya wannan ne an rabu lafiya an rabu lafiya a haka wani mutum a kwantena to so na haka za ku gani a ga suna abubuwan nan mutum ya ta yi a ta yi in dai duniyan nan ce wallahi ga ta ga munan ga ta nan ta nan ta kai dai mutane da yawa ta baro su ta kai mutane ta baro to addini sai kaga mutum ba ruwan shi da shi babu abun nan ɗinsu kai ka zo ka ce yayi ta hidima ta banza yayi ta ɗawainiya ta banza ga ta hanya Allah nan mutum bai yi ba ne zai abun nan ɗinsu iyayen mutum da suka haifai Allah dai sauƙaƙe kan sun fir'auna saboda aka ya kai gurur ila ibadati man Allah ta'ala qala hashara fanada fir'auna haka yayi shela ya tara mutane aka taru sai da jama'a suka taru gaba ɗaya ba kunya ba tsoro yace ana rabbukumul a'la fa qala ana rabbukumul a'la yace shine ubangijin su wai ma madaukakin ba wai haka nan ba fa a'a shine ubangiji madaukaki karanta da nan suratul nazi'at ayat da 23 zuwa 24 qala al-imam as wannan babban malami imam as-suddi gashi tan kasa an yi shi huwa isma'il ibnu abdurrahman as-suddi wa huwa kufiyun saduqun aka ce mutum ne wanda yake wato mutum ne dan kufa mai gaskiya yace al-isra'iliyat wal mawdu'at fi kutub at-tafsir in kana son ka ga wannan maganan yana nan cikin wannan al-isra'iliyat wal mawdu'at fi kutubin tafsiri yayi magana doktor muhammad abu shubba shi ya rubuta wannan littafin shi yayi wannan magana shi yake cewa Allah yake cewa an abdullahi an ibn abbas wa ghairihi an samu daga abdullahi dan abbas da wani samina sahaba daga cikin sahabbai yace anna fir'auna ra'a fi manamihi fir'auna ya gani ne a mafarki yayi bacci ta anna naran qad aqbalat min baitil maqdis kamar da wuta ta kunno daga can baitul maqdis ta nuho shi atashamalat ala buyuti misra har sai da ta hadu da gidajen abun nan ta zo ta tattara gidajen fir'auna a aharaqat ta kone su wa aharaqat qibta ta halaka qibtawa gaba ɗayan su wa tarakat bani isra'ila ta babbanu isra'ila ba ta kone su ba mafarki yayi kamar yadda kun san da mutane sukan yi mafarki manya-manya musamman shugabannin misarar ma sun kama ko wanda suka tawo bayan shi lokacin annabi yusuf ai kaga sun yi mafarki wannan shugaban misira ai mafarki yayi ko game da abin da zai samu garin aka fassara mai fassarar mafarki ga abin da ya kamata a yi ga tanadin da ya kamata a yi ga tanadin da ya kamata kuma wannan abin da aka zo tun da annabi ne ya fassara annabi annabawa abin da annabi sallallahu alaihi wasallam da aka yi bayani malamai suka ce idan mutum ya yi mafarki sai wani annabi ya fassara masa wannan mafarkin to duk abin da ya fassara masa sai ya same shi ko ƙarya ya bai mafarkin ba idan da ya tato wani mafarki ya ce ya yi sai ya gaya ma wani annabi daga cikin annabawa sai ya fassara mai wannan fassarar mafarkin to sai ta same shi ko karya yake ko ga daga gaske ki ba a wasa da annabawa aka yi mutum ya kirkiro mafarkin karya ya ce ya yi mafarki ya gaya ma annabi shi yasa annabi yake tambayan sabansa akwai wanda ya yi mafarki to mutane na taka tsantsan in mutum ya yi ƙarya ya ce ya yi sai kuma annabi ya fassara mai mafarkin nan to duk fassarar da aka yi ma mafarkin nan sai ta samu shi yasa ba a ƙaryar mafarki annabi ya yi gargaɗi kada mutum ya riƙa yin mafarkin ƙarya ya zo ya ce jiya kawai ya yi mafarkin kaza kamar yadda ake yi yanzu waɗanda aka ma mafarki suna da yawa wani a yi mafarki a ce an ma ga fayil ɗin shi mala'iku na ɗauka sun kai firesidensi na haka shine shugaban ƙasa a yi eh, ta ba da kuɗi ce ya mafarki a nan ganin na gaya maku lokacin da wani ya zo kawai aka ɗauko wasu aka ce su zo su yi aiki suka yi mafarki suka ce sun yi mafarki taurari tauraruwar shi ta yi nisa tana can wajen taurarin annabi nuhu ta cikin taurarin annabi nuhu tauraka ta yi nisa sosai ba zai zama iya zama shugaban kasa ba sai sai wannan shekarar kenan ko sai 2023 amma 2011 um, uh, duk wannan ba zai yi ba shi kuma ya ce to gaskiyar magana a je a yi aiki a jawo tauraruwan nan ta matso kusa shi ya fi so ya yi ko dai 2011 ko 2010 eh, eh, eh, ko na biyu shi ya fi so dai 2011 ma ya fi so a jawo tauraruwan nan suka yi ta aiki suna cin nama suna ana yanka shanu suna aiki suka ce kai sun yi sun yi tauraruwan nan su jawo ta eh haƙuri dai ya riƙe kaza da kaza ba zan faɗi sauran kan ku gane ko waye nan za a tsaya ma dai tauraruwa ta yi nisa to haka ake mafarki wasu yanzu nan za su tafi saudiya wasu ma sun je ga wasu ba kawai sun ta zagaye kaba suna ta cewa sai wane sai wane suna ta zagaye shi ya ɗau jirgi guda ya kai na? na gani ai wanda na gansu aka nuno su gayya guda ba da bata suna ta zagaya suna cewa sai wane shi ya kai nashi can ga zama wanda ya kai saudiyan da wanda ya tafi gidan moka Ita ba saudiyan su je kai su kawai su su je su yi ta zagaye zagaye suna faɗi na? ban ji ba sun cakuda gaba daya wasu sun yi tan wasu sun yi tan na gane ai cakuda aka yi don wa shinkafa da wake wasu sun yi tan wasu sun yi tan a hada kawai su ko ina dama gida ne a hade kawai to wasu kuma yanzu an kusa sai su ce to yanzu abin da za a yi za a je ne a sauke ma mutum ƙur'ani sauka so kaza na haka kuma ayoyin madina a madina za a karanta su ayoyin makka a makka za a karanta su na duk kun gansu ba surorin makka a makka surorin madina a madina ɗaka yin so an an kawo kan sura sai a tafi madina a yota ga dole a kashe kuɗi kuma ba a zuwa a tara 'yan madina a yi a gama can a tara 'yan makka a gama ina ana wannan sura aka gama aka karance aka karance aka karance to gobe an zo sura 'yan madina to sai madina kawo kuɗi za a tafi madina ba da kudi a tafi madina a je a yan madina a gama aka karanta yan madina an zo yan makka to gobe jibi sai makka kuma za a dawo makka kuma kawo kudi kuma za a tafi makka a yi surorin makka kuma a can yan makka daban yan madina daban kuma kowace sai an yi ta so ɗari kaza ga shi nan sai su yi wata uku a can suna ta ansa kuɗi ko an ya dawo kawai ya shiryo daga nan ya dawo ya sai gida ya sai mota ya zama shi kawai ce an gama aiki malam mutanen nan wata rana wani mutum a can wajen sai wani arkitekta ya mai zane yanayi mai zane dama za a yi aiki tun da ya san zai samu kuɗi za a yi mai zane gidan shi yana so ya tattanza fasalin gidan shi ne ce mashi to gobe ya zo ya shi kuɗi da yamma bayan la'asar ashe ya san za a kawo kaya aka kawo kuɗi aka abin nan din shi da ya zo ya tarar da shi a zaure yana riƙe da carbin shi yana ja ce mashi ka zo ya ce ya zo ya ce nawa ne dama kudin nan ya ce ko dubu ɗari nawa ne ya ce to ya ce tashi tsaye ya tashi ya ce ɗauko katon ɗaya cikin wannan katon ɗin suwan watan nan ɗauko katon ɗin suwan wata shi ya ɗauka katon ɗin suwan shi dai zo a za kuɗi za ba shi katon ɗin suwan wata ya ɗauko katon ɗin suwan wata ya sauke shi a ƙasa ya ce nawa kace ya ce kaza ya ce to na ƙara ma dubu ɗari kai ma ka ɗan sha ruwa amma buɗe katon ɗin ya buɗe katon ya ga linkin ɗaurin kuɗi ne ya ce duk nan da ka gani su ne kuma wallahi kai kadai ka ji in ka na ga wani abu kai ne ya ce ya mutane ya ce mutane akwai wawanci ya ce yanzu nan wani ya turo aka kawo man su wai ina mai aiki ya ce wallahi tun da ya ce in mai aikin nan ba abun da nike daga cin kaji sai shan madara fresh sai bacci sai yin tashin ja karbi sai dai abun nan ya ce amma Allah da ikon shi da na da gari abu sai ya bugo waya ya ce aka ramu kalla bukata ta biya ya ce yawo haiji jiya na kwana ya ce ya ce yauwa aini na sani kafin ma ka bugo na san bukata ta biya kafin ka bugo ma an gaya man ya ce wallahi ba abin da yake yi ko zai ci nama ne kawai ci soyayyun kaji ya kwance shi kawai to yanzu ka zo ka faffasa ka yi man aiki gashi nan kai ma maka dubu ɗari ka ɗan ƙara cikin naka abin nan ya ce ka ɗiba ya ɗiba ya ɗiba ya ɗiba na shi sai bai da sauran duk nan da ka gani su ne an kawo ji aka kawo kuɗin aiki ne wa ba aikin da nake ban ci kaji yin bacci ga madara sai ne kwance shi dama Allah ya riga kaddara abu zai yi amma ba hadisi ne annabi ne ya gaya mana ya ce wanda ya je wajen boka ko ya je wurin wani Allah ya nemi wani abu sai ya ga ya samu biyan bukata gajan hakurin shi ne ya ja mai da ya tsaya wurin Allah ɗin nan dama abun ya nuna muƙaddar ne yana cikin littafin shi zai samu da ya tsaya wurin Allah da ya samu kuma bai laifin komai ba amma yanzu ya sha laifi kuma an samun kuma sannan ya ja kai shi masifa da bai je ba ma da ya samu ya nuna abun nashi ne yana cikin kitabul maqadir nashi kama gaji aka yi su su kwance su kawai su ɗin komi ba abin da suke su mi za su yi masu isa ne amma wani kawai wai sai riƙayin rika yin wani yare wannan maganan ku ne yin ta kawai su jo su yi magana a masu magana wai za su gaya ma Allah bari kawai za mu gaya ma Allah gaya mai kawai dole ya yi ina an gaya mai ya sako abin ya tsasa gaya mai ba roƙon shi za su yi ba za su gaya mai wannan ba daidai ba ne kalmar nan na'am wurin alhamis din nan kaji ko sannan suna gaya mallar ba za a yi ba ba za a yi shi ba kaji ko haka suke cewa ba wai suna neman ya yi yadda ko kai a ana gaya mai tun da za su gaya mai tare da amsa suna nan suna gaya ma Allah wannan abin ba za a yi ba ko ku wannan abin sai an yi to roƙo kenan ba daidai ba ne kalmar Allah dai sauƙaƙe raka waɗannan kuma ba na gaya maka wani bokan ba ma da ya fito kwanan nan da tarbin shi ba da naɗi kai ka ce ba ba ɗannan ƙasan ba ne ya zauna kawai ya riƙe abin shi na ba ɗannan ba ne ko sama dai hausa yake ko to ko ba ɗannan ba ne a ina zai aikin ina minu ba dan nan ba bane amma a nan zai aikin ya ce ma mutane to lokacin bukata aikin su fa ya zo don haka a zo yana sanar da mutane duk wanda yake da wata bukatar shi to ya zo za a biya mai bukata amma fa sharaɗinsu shi shine ya zama baka yadda da Allah ba baka yadda da annabi ba Ya ce su wanda ya yadda da Allah da annabi baya zuwa wurinsu. in ka san ka yarda da Allah da annabi ne to ka tsaya can su biya ma bukatar ka amma kar ka zo wurin su su wanda bai yarda da Allah ba bai yarda da manzon Allah ba shine zai zo wurin su shi suke biya mu bukata to amma kuma yayi karatu da fassara ai dama wanda ya yarda da Allah da manzon Allah ya je haka yace yagga tarbiya na rike yana ja yace amma fa su sharadin ka zo wurin su baka yadda Allah da annabi zai ma wani baka yadda da su ba in ko ka san ka yadda da Allah da annabi to tsaya can wurin su kakka zo wurin su ba sai wanda ya yadda da wannan aiki wanda bai yadda da Allah ba da manzon Allah to yazo yanzu yanzu nan za a yi ma aiki sha yanzu magani yanzu kamar yankan wuka ne su in sun ce kawai an ayi za a yi in an sun ce kada a yi ba za a yi ba wannan ai shine to Allah dai ka shirye da mu ko mutane na ji shi ta yada ma juna ma cewa gashi nan fahim akwai bukata a zo shirka banna duk abin da mutane suka gani yanzu in dai dan a samu kuɗi ne duk laifin da aka ce ana yi ba su yadda da wannan ba su damuwa da wannan laifin za su iya yi saboda ba su kuɗi ko a ba su matsayi ba harakata saboda aka yi wannan mafarki kaman ga yanan wuta ta taso daga baitul maqdisi ta shigo misira ta kona gidajen misira ta kona kibdawa amma ta babbanu isra'ila fada halkahna wal mu'abbirina li sai ya kira bokaye da waɗanda suke fassara mafarki fa qalu sai suka ce fassaran mafarkin nan shine yuladu fi bani isra'ila gulamun za a haifi wani yaro ne a cikin banu isra'ila yaslabuka ay yaslabu laka yaslabuka almulk zai kwace mulkin nan na hannunka zai anshe shi wa ka ala sultanika zai rinjaye akan mulkinka zai koma shine zai kwace ma komi wa yukhrijuka wa qaumaka min ardika zai fitar da kai da mutanenka daga wannan kasar taka wa yubaddilu dinaka zai canza addininka kun ji abubuwa da yawa dai kaga dai ga kwace mulki ga rinjaya shine zai zama shi ake girmamawa kai banda nan ma zai fitar da kai da kai da jama'an kama daga garin zai canza wannan addinin da kake yi ya koma ya ce abauta ma Allah shi kadai wa qad azallaka ay zamanuhu alladhi yuladu fihi sannan kuma lokacin da ma za a haiho shi yanzu lokacin yayi an riga an shigo zamanin ka riga ka shigo ma zamanin da za a haiho shi naka saura kaɗan aiki ya aikatu kenan ya fito ko wannan yana nan cikin tafsirin imam al-qurtubi aka ce fa amara fir'aun al-qawabil sai fir'auna ya umarni abun nan ɗinsu abun nan ba mutanensa wanda suka iya gane abun nan ɗin haihuwa ungozo ba kuke ce masu ko ƙabila ita ce ungozo ma ai hiya daya daya tullati ta komu bi taulidin nisa ita ce mata wadda take iya tsayawa wajen mata alfabila kenan wanda za ta iya ansa ungozo ni ba mun san ungozo ma ba sai wacce ungozo ma wanda suke ansan haihuwa din da suka ji akwai labarin nan? wanda suka sa ehem midwife states aka ce to su aka sa su waɗannan su masu an san ai na aka ce to daga yanzu duk inda kuka je akwai wata mai juna biyu ko ku zo ku ba mu labari in kun haihu kuma ku duba me aka haifa idan mace ce ga yadda za a yi in namiji ne ga yadda za a yi masa suka ɗauka suka fara aiki kuwa an yakhbirna an kulli imra'atin hamil aw wada'at hamlaha suka ce aka ce masu su ba da duk labarin wata mata da suka gani da ciki ko kuma ta haihu to ku zo ku ba da labari wa in kana zakaran idan namiji ne kawai kai tsaya kashe shi kada ma tsaya wata wata qala sahibul kashaf wal qurtubi wannan sahibul kashaf tafsir abun nan ne da imam al-qurtubi sun ce inna fir'auna zabaha fi talabi musa 90000 walidan fir'auna saboda neman annabi musa dan ya sa'a ya samu annabi musa cikin yaran da aka haifa sai da ya kashe yara mutum yaro yaro yaro da aka haifa yaro dubu casa'in fir'au ne kashe ta dalilin wannan abu to yanzu akwai ta'addancin da ya wuce wannan har mutane wani sun zo ba su san addini ba su rika nuna kamar musulunci shine addinin ta'addanci yanzu fir'auna musulmi ne da ya wannan ta'addancin yara kawai dubu casa'in ya kashe banda mata kuma da ya bautar a lokacin ba su da wani yanci idan masu kyau ne a aje su a riƙe ma wasu sarakunan kyauta in ba su da kyau a aje su su yi ta hidima a cikin gida in sun tsufa kuma a zuba su a kurkuku su mutu gaba ɗaya kamar yadda turawa suka yi ne turawa ba sa ɗaukar ɗawainiyar tsoho lokacin da suke kama bayi inda ku a kai ku gona ku yi noma a riƙa ciyar da ku gwargwadon nomanka gwargwadon abincin da za ka ci kuma in ka kai karfinka ya kare baka da amfani baka iya nomo ma abin da zaka ci daga nan sai kai ku daji a harbe kawai ba ku da amfani kun gama za su rika ciyar da ku a banza ta kama fir'auna yayi mata ba san su kan ba amma yin lissafin yawon da ya kashe ba amma dai ƴaƴa maza yara imamul ya ce sai da ya kashe mutum sama da dubu casa'in na ƴan yara ƙanana to wanzu wannan ko shi kaɗai ya tsaya a matsayin ta'addanci akwai ta'addancin da ya wuce wannan banda ma kuma fito na fito da Allah da ya kai tsaye da kafircin shi ga ta'addancin kisan kai ku rike waɗannan abubuwan saboda kana da bakin magana fa da yawa kai ne kake kin karanta abin da zai sa kai magana amma ba ka ba duk wata magana da aka zo ma akwai ansoshi musulunci ya riga baka amsa waɗannan mulhidan da suke jayayya da addini suna nuna musulunci kamar wawan addini ne duk addinan da aka yi ba wanda ya kai musulunci tsari saboda haka wa ɗin mu Musa ana nan cikin wannan masifa maman annabi Musa ta ko samu juna biyu wa kanat tusamma yaukabe sunanta nan, bi Musa alaihi salatu wassalam ake ce mata Kala bin kasir wa lam yakun yazharu alaiha makhayilul hamli amma lokacin da take cikin ma dan kada ta rika damuwa duk wani abu na wahala ko wani irin wannan laulayi nake so laulayi irin wannan laulayin nan na ciki ma ba a gan shi wurin ta ba balle ma su ga tana laulayi su gane tunda mata ba suna gane yan uwarsu wani tana laulayi ana gani abun nan bai gobe ba ta lafiya ta su mata ma kusan kaman ba rashin lafiya wurin su su da sun gan mace tana rashin lafiya ta je yau gobe ba su ganta ba gobe abun nan su ce ko dai ko dai ko dai alfa wurin ga suke ta da sun gaiwa ta je rashin lafiya sosai ta je rashin lafiya gobe ta yi zazzabi malaria ta yi abai ta ce ta sai su kalle ta ce ko dai Allah to Allah dai sa Allah ji shi mu alheri Allah ji shi mu alheri ko dai ko dai da ba rashin lafiya sai dai ta shigi amma saboda sun saba haka kawai da sun ganta tana wani rashin lafiya ya kaji su ce to Allah ya ji shi mu alheri dai ki da lafiya to to to Allah ya ji shi mu alheri sai ga mai rashin lafiya kamar ana mata jaje kuma suna dariya a'a to wani abu suke nufi kenan daga yanzu yasa ce kai Allah dai ya ji shemu alheri ko dai ko dai to kaga wannan dubiya je za wata tana shi lafiya ta kiga masu ba ta banza da su ta kyale su to ai yanzu ka ce baka da lafiya yanzu yanzu nan sun tsammanin cewa kaza ne to wannan laulayin ke sa sai su gano an yi rashi ita sai aka cire mata duk wani laulayi da zai sa ta yi wannan ko ta nuna wani ishara balle ma a gane sai aka cire mata shi to Allah ne in abin da ya gana ma da lokacin da aka so na ai annabi isa shi ba ba cikin aka yi wadda cikin da haihuwa aka yi rana ɗaya to sun magani ne amma ita wannan nata ba haka ba ne walamma ja'aha alamul makhadi yayin da naƙuda ta zo mata a wannan lokacin ba laulayi ba wata alama aha iktarabat min ihdal qawabil wa kanat tuhibbuha sai ta zo ta nemo wata ungozoma wannan ungozoman za ta aishi haihuwa tana son ta fa akhbaratha fa'ajalat eh, al-qabila hatta wada'at hamlaha saboda aka sai fa'alajatha sai ta zo ta bata labari ta ce gaskiyar magana kin jikin ji amma fa nawa cikin ban irin shi ba domin duk wani laulayi da ake ji babu amma yanzu na ji alaman haihuwa zan yi ita wannan ko ungozo man tana da kirki sai ta ce ba komi ta mata ba da gudunmuwa ta yi mata aikin ungozo ma har ta haihu hatta wada'at hamlaha wara'atil qabila halatan minan nuri ala wajihi Musa da aka zo mai jeko mai ungozo ma sai ta ga wani irin abun ban mamaki wani haske a goshin annabi Musa kamar dai wurin sujada kenan faqalat laha ay fazihi min a'yuni ai rijali fir'auna yace tace ki tsare wannan yaron ki kare shi daga idanun mutanen fir'auna kar su ga yaron nan ban taba ganin yaro irin wannan ba an haifo shi da wata alama saboda haka akwai wani alama jikin abun nan din su saboda haka kake bari a gani fa qultu ai qultu malam yace ina ne an nawa nan ko qultu wa kana Allah ta'ala kad wada alaihi mahabbatan min indihi Allah tabaraka wa ta'ala sai ya sama kuma annabi Musa soyayya kowa ya ganshi fala yarahu ahadun illa ahabbahu kama qala ta'ala babu wani da zai ga annabi Musa face sai ya so shi ai kaga ita ba man da ta gani tana son maman dama yanzu da ta ga dan da aka haifa ta ga wannan abun mamaki sai ta ji tana son shi ta ce boye shi kada ki bari mutanen Fir'auna su gani akwai alaman wani abu tare da wannan yaran. wa qala ta'ala wa alqaitu alayka mahabbatan minni Allah ya ce haka na jefa soyayyarka daga gare ni na samu mutane son ka wali tusna ala aini saboda duk abin da za a yi a yi a ido na kuma ba wani abu kawai kada a damu wa haka za amdallahu amrahu haka nan Allah tabaraka wa ta'ala ya zartar da al'amarinsa wallahu ghalibun ala amrihi Allah tabaraka wa ta'ala mai rinjaya ne akan abin da ya so duk abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya so zai faru sai ya faru sha'a wannan man sha'a amma ba wanda ya so ya so ko bai so ba in dai abin nan Allah ya ce zai faru sosai ya so ko mutane sun so ko sun ƙi walakin na aksarar nasi la ya alamu sai dai da yawa mutane ba su sani ba wani abin kawai sai mutane su rika bandan-bandan wala yi guni hadarun min kadarin kuma wani takatsantsan ba abin da zai yi wajen kaddara duk yadda kai taka tsantsan duk yadda ka iya shiri duk yadda kai tsari duk yadda kai kaza malam ma abin da zai yi yanzu nan za ka ji wasu sun zo ana maganar siyasar nan sai ka ji wasu na cewa su sun yi tsare-tsare sun yi wani shirye-shirye yadda su sun shirya in dai fati kaza ne ba yadda za a yi su ƙara kafa gwamnati da kuna ina wasu suka kafa da ƙarya ƙarya ba za kawai zai bata ba kanshi lokaci ku dai ku fito da kuɗin da kuka tara kawai mutane su ci abinci shikenan amma abin da za a gama an riga an naɗa wanda za a naɗa ma yanzu wanda zai zama shugaban ƙasan nan a dubu biyu da wacece ɗayan wannan na ashirin da uku ko an riga an gama yanzu yana na an riga an naɗa sai dai ranar da za a fito da shi a nuna mana kawai in ta yi amma wallahi an riga an gama amma mutane su fito da kuɗi kawai wanda zai ci abinci ya ci abinci mai rabo ya samu ta wurin su ya samu kawai ku yi aikin banza ku gama wani ya faɗa wani ya kaza wani ma a kashe shi akan aikin banzan amma abinda za a gama an gama na mutum zai kwantar da hankalin shi ma a haka kawai sai ya tsara kawai arziki in an turo shi ta nan kawai waɗannan Allah ya sa bansu ne su ta ci wannan an tu amma abin da za a yi an gama kakka yadda a yi wani faɗa da kai a ta da jijiya wanda za a ba an riga an ba baka isa ba ka hana ka ma bai isa ba to saboda haka ya za ka yi a sai kawai na? to da mi za a yi gane ba sai su rigima ba ka barista nan zanne kana gani mutum ya isa ya zo gidanka ya ce ka bashi kuɗi ba takarda ehe ehe suka dawo ehe yau kaji ko na gaya ma barista kaji ko kaji barista ya gaya ko ai na san abin da zai cike nan. sun ga dama ne ina shaida ya ba su kuɗi suna takarda ne eh to to kaji ko to kaji ma kaji karin kaji kotu ta fara magana ko tawa kaji ma ko da shaida ma ba magana saboda illegal transaction ne ma kaji tun farko ma tawa ai wannan makaranta ta yi muna magana ga lauya ba to shi ne dan ma lauyoyi ma ba guda ɗaya ba akwai fa lauyoyi da yawa suna kin magana ne saboda barista akwai su suna nan ni na sani lokaci zai kawai barista gaba ɗaya ya yi magana to wasu yaran shi ne can suka je ma practice wasu sun ga ogana magana ba dole su shiru ba lauyoyi na nan da yawa to kaji ma illegal transaction ma aka yi tun farko kaji ma lamamudu ni to ka taba ganin lauya ya ga shari'a hanya ya ɗauka ai sai an je an mai kame ƙara mai dowa ake kenan? ana dowa ne watun da ba su yi ba ka ji ya ce su su gargana ma dai lagi ya ce to kai wata ya ja ba da irin wannan kudin kuma aka zaɓai shi ya zo ba sai ya mai da jarin shi ba tukuna ƙashi dai a fili to kaga yanzu da ana gaskiya kaga yanzu ai ana da proof cewa ya ba da kuɗin saboda a zaɓo shi da sai fcc sai so su kama shi da a ce daga gaskiya eh. eh sai a ce tafi a banza kawai kawai gaba daya ita ba kotun ta banza ce ashe a to <laughs> kai Allah kyauta da wallace gwalgwalo ai da aka saki tsarin Allah dawa ai sai dai shirme kawai to yanzu dai yi awai dobe da kuɗi shiga shi dai awai dobe da kuɗi shi su ba su suka ga dawa suka ai sha in dai ka kai ka zubar da mutuncin ka ka ansa to kuma ba kai ta kace in dawo da su ko ba aka haka a shi ke zama da ta ba ta cin da gwalgwalo sai dai to da aiko ka yanzu ba da ya ba su ba sani ba amma yanzu da suke maidowa ba gashi an ɗau hotonsu ba to wane ya fi ka gani sun da ya ba su wasan yi wa buru to yanzu suna maidowa kuma gashi nan kaga ko ya ce ya ba su yanzu gasu nan da gaske in sun ce bai ba su ba gasu gashi nan suna maidowa ba a baka waya akai ka maido kaga san da ya bada kuma ai ba nuno hotonsu ba sun ansa to sai yanzu suna maidowa ina ya eh, da ta da jagwalgwalo ka Allah zai kiyaye mu na ban ji ba ya ba su kaji kuma aikin banza a je kudin ba ba yawa lokacin dubu ɗari da baka dubu ɗari kawai ka je kai kai rashin mutunci ta Allah ya tsare mu da abin da Allah ya tsare mu da wanda ta gulgulo yana ka abin nan ne Allah da ya taimake mu sau da haka wannan shi ne wala yughni hazarun ma'a kadarin ku jami wannan abin layi jama'a kun san fallita abin nan shi fa yana koya mana abubuwa da yawa ne ga kisoshi ga tauhidi ga hukunce-hukunce na abun da yana gaya mana kawai ka sani da aka ce wallahu ghalibun ala amri Allah mai rinjaye ne akan al'amuransa walakin na tsaron ce la ya'lamun da yawa mutane ba su sani ba sai ne sai ya ƙara zuwa ya ce la yuguni hazarun min qadarin taka tsantsan baya amfanin komi wajen kaddara kai taka tsantsan wa najallahu Musa alaihi salam Allah ya kozar ya tsirar da annabi Musa ya qadi amran kana maf'ulan saboda ya hukunta abin da yake an tabbat abin nan sai ya auku aikin nan dole ya faru saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala sai ya tsirar da annabi Musa a nuna Allah qadirun ne ala ma yasha fa'alun ne ala ma yurid wa Allah ila ummi Musa ay wahayi ilhamin sai Allah ya yi ma mahaifiyar annabi Musa wahayi na ilhama aka sa ta taji ko ta fahimci abu aka ce wa auhayna ila ummi Musa sai muka yi wahayi zuwa ga ummin maman annabi Musa an arzihi cewa ki shayar da shi ki kwance fa idza khifta alayhi idan kin ji tsoro fa alqihi fil yamni ki daukai ki jefa shi cikin tekun nan wala takhafi kada ki ji tsoro aka gaya mata wannan wala ta hazani. kada ki bakin ciki inna radduhu ilai lalle mu za mu dawo maku da shi za mu dawo maki da shi bayan wannan kuma waja'iluhu minal mursali kuma lalle za mu sa shi daga cikin manzanni kaga nan ai mata ma bishara ba ma wai zaman girma ba kawai zai rayu zai girma har zai zama cikin manzanni ma za ki ga danki zai dawo kuma sannan kaga mata bishara gashi zai zo zai rayu zai ma zama babban mutum daga cikin manzanni wa zahiru anna baita umma Musa zahiri shine gidan mahaifiyar annabi Musa kana ya tsilu alan ne yana nan nesa da dan kusa da da dan nisa tsakanin shi da da rafin Nil wa sana'at li Musa sundukan sai tayi wani ma akwati mughallakan amma yana da makulli wa wada'at fihi Musa wa alqathu fi ayfil yamin fil Nil ta zo ta saka annabi Musa ciki ta jefa shi a cikin wannan rafi amma fa da dabara wa raba wa rabatathu bi hablin ila haddil ashdari sai ta zo ta dauke shi ahadi ko ila ahadil ashdari sai ta daure shi da wata igiya ta daura akwatin da wata igiya jikin wasu itace wa bainal hini wal hini bayan lokaci da lokaci ta akuzuhu min as-sunduq sai ta dauko shi daga cikin akwatin nan sai ta jawo igiyan nan sai akwatin nan ya matso sai ta shayar da shi ta bashi mama ta ba a ƙara mai da cikin akwati sun mace iduhu sun duku saniyatan sannan ta ƙara mai da shi cikin akwati wa fi dal almarati ana nan da yake ka Allah in ya hukunta abu shi kenan ta sa shi a cikin akwati ta ɗaura akwati in ta bayan lokaci lokaci sai ta faki idan mutane ita je ta jawo akwatin nan sai ya matso kusa da ita yana kan ruwa ita ɗauko ɗanta ta bashi mama ta bashi mama in ta gama ita ƙara ɗauka ta maida cikin akwatin nan ta rufe ta ƙara maida a cikin ruwa ka kalli tsarin Allah cikin akwati fa a rufe ina ina kaza ina kaza ina kaza amma sai su da shi tangaram yana cikin akwatin nan kawai yana murmushi ba wani matsala ba wani damuwa sai ta ga ashe zaman akwatin nan ma zaman shi nan yafi mata can wurin hankalinta na kwance dan ji sadda ta bude yaron nan ya ta ga ya ƙara kyau ya ƙara daraja fiye da yadda ta bar shi da to yanzu da ta je da Allah ya kaddara daga nan tafiya za a yi da ta je yau ta jawo akwatin nan ta ba shi mama ta sha ba jikin abu take daurewa ba ita manta yau ta daura akwatin ba jikin wannan itace da ta zo ta akwati ya tafi akwati na Allah ya shirya abun shi akwati ya sulala daga nan ta zo ta tara akwati baya nan. akwati ya tafi alqatu fi thumma nasiyat kun gani an tufiqa ai as-sunduq ila shajara sai ta manta ta daura akwatin nan kamar yadda ta saba daurawa Wan talaka sunduk ya shuku ai ababa ma akwati koyo koma yana keta hanyoyin ruwa ya bi ta nan ya bi nan ya bi nan wasaqahu alqadru ila qasr fir'auna yana kam tambal tambal aka akwati kaddaran nan dai da Allah ya hukunta ta kada akwatin nan sai ya nufi gidan fir'auna kawai ga ruwa nan najata ta nan najata nan amma tunda inda Allah ya tsara nan zai nufa wannan abun kawai yana sa ka gane tsarin Allah in Allah ya sa abu nan zai je nan zai je tunda kaga dai ruwa na dambal dambal ai kaga ba dan Allah ne ya tsara ba to wani abu ne zai nuho ka kuma wani ya tare shi ba zai yi ba kawai musallama ma Allah haka akwatin nan da aka tashi kaddara ta kada shi ba inda ya nufa sai gidan Fir'auna ya nufi gidan Fir'auna ba ba'da jawari qasri Fir'auna sai wata yarinya daga cikin yaran gidan Fir'auna su kuma ta ga wannan akwati yana tahowa fa'alajatu sanduqa fa fatahatu Da ta dauko wannan aka'a na nayi tsallake fa akhadhu sanduqa wa habu an yaftahuhu suka dauki yaran gida ne ma'aikata da suka dauki akwati sai aka sa musu kwarjinin kasu buɗe akwatin nan su bar shi a rufe su nufi gida su kai ma matan gida tunda su yaran gida ne wa hamaluhu ila sayyida asiya binti muzahim suka tafi suka dauki wannan akwatin suka kai shi wajen asiya bintu muzahim wanda ita ce matar fir'auna zaujatu fir'auna fa alajat sunduqa fa ta ko dauko wannan abu ta tattara shi ta gyara ta bude fa fatahatu wa ra'ad musa bi dakhilihi daga annabi musa a cikin wannan akwati wa sar'ana ma dakhala hubbuhu qalbaha tana ganin shi kuwa ba dama an riga an alƙawarin an sa so ba duk wanda ya ganshi ta ya so shi tana ganin shi kawai ta ji ya shiga ranta gaba daya ta ji kawai wannan yaro ai wannan yaro ba karamin abu ne fa hamalatu ila fir'auna sai ta nufi fir'auna da yaro tana zuwa ta ce wa qalat qurratu ayni li wa laka wala la taqtuluhu asa an yanfa'ana aw nattakhidahu waladan wa hum la yash'urun aka tana zuwa fir'auna ta ce dan jin dadin ka da kaina da ni da kai saboda mu ji dadi la taqtulu kada ka kashe wannan yaron asa an yanfa'ana yace zai yi wannan yaron ya amfane mu auna takhirahu waladan ko kuma mu dauke shi ya zama da wurin mutun da bamu haihu ba ko kuma dai mu hada da namu wa hum la yash'uruna basu sani ba ku duba nan wurin da muka karanta aisarut tafasir aka ce amfa dalilin maganan nan da ta yi ta ce asa an yanfa'ana ta yi ma Allah kyakkyawan zato zai yi wannan dan ya amfane mu sai Allah ya sa dan ya amfane ta da wannan maganan ita ta musulunta shi ko fir'auna da ya musa cewa ba zai amfane su ba shi kuma bai musulunta ba ya fito ko saboda haka mu rike ma mu kyawawan maganganu waɗanda suke da amfani na ji wata magana da sheik wannan ma'an eh, sheik kabir gombe ya yi kuma na ji ta ma a wurin wani malami da muka ji abin nan na haɗu da wani sheik malami abin nan ne babban malamin karatun abin nan doktor ne ya zo daga maiduguri muka haɗu da shi abin nan ba shi ma nafsu kista ya bayar yana ba da labarin kissan sheik wannan sudaisi yake cewa ya ce sudais shi bai faɗi kamar yadda sheik kabir gombe faɗi ba mana na san kun na sheik kabir gombe amma shi wancan malamin ya yi magana yake cewa mahaifiyan sudais asalinsu ba ma 'yan garin ba abin nan ba ne amma kullum addu'ar da take ma yaron shine Allah ka sa ya haddace alkur'ani Allah ka sa ya zama limamin makama da abun nan ba shi kuma malam ya ce wani malamin shi ne ba shi labari ya ce wata rana mahaifiyarsa yana yaro kusan dai irin rashin ji na yaro sai ta gayyaci mutane cin abinci a gidanta ta ce tana gayyata su cin abinci sai suka zo cin abinci da suka zo cin abinci sai ta zaunar da su a wani wuri ta ce su zauna nan irin dai a gama taruwa sannan sai a ci a tafi wurin da za a je a ci abinci shi kuma yana yaro kawai da ya je ga abincin nan an shirya kan tebur kawai je ya batsatsala shi kawai gaba ɗaya ta gwalgwala abinci ta zo ta gani sai da ta shigo da mutane za a fara ta abinci ta ga yaro ya shiga diya ya da gwalgwala abincin nan ya ɗebi nan ya haɗa da nan ya ɗebi nan ya haɗa ta ce tsaf ta san ko ba wanda zai wannan abin sai Abdura. ta ko ta koshi da ta dubai da ta tafko shi ta kife shi da mari ta ce hadakallah Allah ya shiryar da kai ta ƙara ganin bai isa ba ta ƙara samun shi ta ƙara ba shi ta ƙara talla mai mari ta ce as'alullah an ya ja'alaka hafizan lil ta ce farko ta ce Allah ya shiryar da kai da ta kifa mai mari na biyu ta ce Allah ya sa ka haddace ƙur'ani amma da ya sha mari ta ƙara ɗaga hannu na uku ta ce uku za ta yi mai ta ƙara talla mai mari ta ce Allah ya sanya ka zama limamin haramaini a sharifai ne ya zama ko bai ba to kashi na ban ji ba to shi ne ban da shu ai to na mata ta Allah ya sa shi ya zama imamu shugaban imamu haramai ne sharifai ne na idan ya so da ya tafi madina in ya je shi shine liman in ya dawo nan shine liman duk inda ya shiga can ya shige shugaba gaba ɗaya yanzu an bashi ma shine shugaban gaba ɗaya ma na masallatan ma duka amma dai ta yi ladabi ita amma addu'a ta yi wannan kadai bai sai samu mai ƴaƴan mu adda abin nan ba fatan alkhairi ga ƴaƴanka ma ga ƴaƴan wasu ma in zama maka ba su amfani baka sa abin baka sa wanda ma zai amfane ka ba ma abin nan ba to gundi ka je da ta halaga na ban ji ba eh to da to ai ba a zo a yaro to kaga kaga ya ta ladautar da shi abinda kai ba daidai bane amma bai sa ta mai mummunan magana ba sai ta ce Allah ya shiryar da kai kuma Allah ya sa ka mahaddacin alqur'ani Allah ya sa ka zama limamin sharifaina abunna imamun sharif masjidul arabaini sharifaini kuma ya zama kaga wannan iyaye mata da bude babban abun ko mu din ne kana mu rika yaya mummuna da ana ta kai dai ba za ka yi kaza ba A'a Allah ya shiryar da kai kai Allah ya shiryar da kai hadaka Allah Allah ga dama sai ya shiryar da ku dubi matar Fir'auna fa fatan alkhairin nan kawai da ta yi ma ta dalilin wannan ita kuma ta amfana da ta ce asa an yanfa'ana aw nattakhidahu waladan shi ko Fir'auna da bai fadi ba ka ce shi ma dalilin bai samu ba waladan ai wahum la yashurun wa sha'at iradatu Allah ta'ala an turabbiya Musa fi an turabba ai Musa fi fir'afi kasri fir'auna saboda haka tsarin Allah ya so nufin Allah ya tabbatar da areni annabi Musa a cikin gidan gwamnati na fir'auna wannan ko fir'aun wannan fi wannan ba wa fir'aun yabahasu an aduwihi kharij qasrihi shi kuma fir'auna yana ta neman makiyinsa a wajen gidan shi bai san yana nan cikin gida ba qala ta'ala qaltaqatu alu fir'auna liyakuna lahum aduwan wa hazanan inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khati'in aka ce faltaqatahu alu fir'aun ana nan ko sai iyalan fir'auna suka tsinto annabi Musa aka ce su kai shi gidan shi li yakuna lahu aduwan wa hazanan dan ya zama masu abokin gaba wanda suke kin ne ya zama masu bakin ciki wanda ba su so su gani inna fir'auna wa hamana lalle fir'auna da wazirin sa hamana wa junudahuma da rundunan su gaba daya kanu khati'in sun kasance masu kuskure wa alimat ummu Musa bi anna waladaha kuma maman annabi Musa ta gano cewa ɗannan nata wasala ila kasar fir'auna ya kai gidan fir'auna fa ta shaqluha hankalinta ya tashi ta rikice wa kadat ay tasfa an nafsiha wa waladiha hatta kuka kusa ta bayyana ta gane kanta tace ita ce maman kuma wannan ɗanata ta ne qala ta'ala wa asbaha fu'adu ummi musa fariga yace wannan zuciyar annabi musa ta maman annabi musa ta wayi gari cikin damuwa ba komai ciki sai dai kawai tashin hankali in ka dalla tubdi bi ta kusa ma ta bayyana cewa nata ne laula an rabatna ala qalbiha inda ba dan mun daura zuciyarta ba an natsar da ita litakuna min almu'minin saboda ta zama daga cikin mu'minai to haka haka aka yi wa arada sayyida nan zamu tashi wallan ma shaban musa waradat sayyida asiya musa ala kathirin min almurdiat ita wannan baiwa Allah matar fir'auna ta bada masu shayarwa da yawa su shayar da shi walakinahu rafada an yaltaqi sada Ya yaki kama maman kowace duk wanda ta bada mama baya kamawa walaqad harrama Allah ta'ala alaihi almaradi'a Allah ya haramta masa duk wasu masu shayarwa ba zai ansa ba li da ila ummihi dan ya maida shi wajen mamansa wala yurda illa min sadiha kada a shayar da shi sai daga nonon mahaifiyarsa ko maman mahaifiyarsa saboda tsarkakakke ne wannan a ɗauko wani da gwalgwalo ko wani abu a shayar da annabin Allah Allah bai yadda ba sau da aka yi tsare duk wasu wanda za su shayar ba za su shayar da shi ba sai mahaifiyarsa walakin ai wannan wali kai ya tuma inna kalbuha kuma saboda ita ta ƙara samun natsuwa wa filan zahabat ummuhu ila kasar fir'auna kuma haka aka yi maman ta tafi gidan fir'auna wannan ginin falamma ra'a sadiyaha iltaqamahu yayin da ya ga mamanci ita ce ta zo ta daukai kawai nan take da damki mai ya kama sha thumma sa'alata asiya an tuqima indaha fa turdi'ahu sannan asiya ta nemi ta zauna nan gidan ta ci gaba da shayar da shi tace a'a ba za ta samu yanci ba fa abad alaiha taki wa qalat inna li ba'lan wa auladan tace ni ina da miji kuma da yara ba za a yadda ba zai yi ba walakin in ahabbati an ardi'ahu fi baiti fa'altu in kina son in shayar da shi a gidana to na yarda fa ajabata imratu fir'auna ma ta fir'auna ta ansa ta ce ba komi inda muna son shi saboda kada ya wahala ila zalika wa ajarat wa ujrat alaiha annafaqa wal kisara wal kasa wal kisawa aka zo aka ce to yanzu za a rika biyan ta makudan kudi na ciyarwa da tufafi dan gidan gidan fir'auna ya kamata kullun yana cikin kwalliya da kaya wai kai Allah ji dai Allah wanda ake nema gasha an koma yanzu an ɗauka an zo ɗauko za a mai dole shi gida kuma an yanke makudan kuɗi a rika bada na ciyar da shi da mai ado a gida a ta kwalliya kayan turaruka da komi a rika fesa wa ɗan gidan firawula ita ko gashi ɗanta ya dawo gida lafiya lau faraja mu musa bi waladi harabiya saboda haka kawai maman annabi musa ta koma da ɗanta ta gamsu ba komi kad abdalaha Allahu ba'da khawfiha amnan saboda ka kowa ya san wannan yanda aka yi wannan kisan wallahi ka dauki aka al'amarin duniya yake gaba daya duk wani abu da kake ganin ya dame ka kabi Allah tabaraka wa ta'ala ka ga yadda za a yi saboda ka sai Allah ya canza mata bayan wannan tsoron sai ya zama aminci fi izzin wajahin, kuma yanzu gashi dole sai an kai masu tsaro matan masu tsaro ga ɗaukaka ga faɗa aji wa rizkin darin ga arziki yana malalowa gidan wali hara ja a fil hadis saboda aka wato ya zo cikin hadisi matsalin lari ya amalu wa ya tasibu fi sun'atihi alkhaira ka matsali ummi musa turdi'u waladaha wa ta'khudhu ajraha ku jama wannan layi saboda hankalinku ya rika kwanciya kada ku zaka ta damu kullum hankalinka a tashe kuma baka iya maganin komi jininka ya hau kuma baka iya komi a banza a wofi ku ji hadisin ku ji gashi nan mutum ya rike yana nan cikin abun nan ba eh, ina ne ma nan ban shi dan ba na ɗaya zai sa ta hudu tafsir ibnu kafir ko kalla ya ce abun nan ba ya ce ladhi ya'malu amalu kwatankwacin wanda yake aiki wa yahtasibu fi sun'atihi alkhair kuma yana fatan samun alkhairi a wannan aikin da yake yi ko sana'anka ko wani abu da kake yi kana ta fatan kana yin daidai fatan da kake Allah ya kawo ma alkhairi kullun ka fita ka dawo kullun ka fita ka dawo duk inda ya kamata ka je ka je kana ta neman alkhairin nan Allah ya baka mafita kana ta fata to kwatankwacin ka ka um ka masali ummi Musa kaman kwatankwacin annabi mahaifiyar annabi Musa ne ta yi tsammanin haka turdi'u waladaha tana shayar da ɗanta da kanta wata akuzu ajraha kuma ana biyan ta kuɗi kullum a wata kawo kuɗi ma kuɗi a bata kada ka zo wani al'amari ya dame ka mutun yayi ma to wannan al'amari Allah ya ba mu mafita ka ai mafitar ce kai baka ganta ba ina ruwanka da sai ka ganta in dai kana neman mafita wurin Allah kakka rika tunanin wai ta ina za ta zo wallahi ta inda baka tsammani sai ka ta nan abun ya in Allah ya ga dama mu mun gani da yawa wadda masu kai girman sun gani linkin ba linki su ko ni ma da ban dade ba sosai na gani balle wasu cikin ku nan sun ga abubuwa da yawa ta inda ba ka tsammani sai ga Allah in ya so sanan ne mafita ba da itimamin raba'a ada Musa ila qasr fir'auna li ya'isha fihi to bayan fa an gama shayarwa lokacin abu yayi kaga dole su kwace dako eh annabi Musa ya koma gidan fir'auna dan ya rayu ciki ka anna ta'ala yaqulu li fir'auna kamar dai Allah yana ce ma fir'auna ne la yakunu murabbahu illa fi darika wa ala firashika wannan abun renan dan nan ma ba za a yi shi ba sai a cikin gidanka akan shimfidarka kuma aka zo fir'auna annabi Musa yana gidan fir'auna a matsayin da kayan mulki kayan wane ne na abun hawan fir'auna tufafi irin na fir'auna komi haka ake mai dinki yarima ne kajalan guburu yarima ne a gidan fir'auna eh tun daga lokacin yarima ne bayan an gama renon shi yanzu an dawo da shi gida don haka kawai hidima ake mai ya sa kaya ya sa abin hawa ya sa wane ne duka na fir'auna wala ya yagzi illa bi ta'amika ba zai ci abinci ma ma wala yi ke nan. illa bi ta'amika ba za a ciyar da shi ba sai da abincinka wa sharabika kuma da abin shan kafi manzalika wa tallari ta tabannahu wa turabbihi kai ka gina shi ma ya kafu ka rene shi sun mai kunu wannan ba hilakuka ala ya daiki sannan kuma shi zai halaka kadin wanda kake gudun wali ta'lama bi annaka la ta'lamu sirran kuma wannan dan a sanar da kai baka san komi ba kai da kace rabbukumul a'la to za a ba gidanka ba baka san da shi ba kaga wannan ma yana nuna mana wa duk wanda yace shi Allah dai ƙarya ne na kasashe ne inna yanzu fir'auna yana da wani ilimi irin na ilahiyya irin na rabbu zaman shi rabbu da bai kamata ya san wannan abokin gaban da yake nema bane zai rayu a gidan shi to amma zai rayu a gidan shi ya ci cikin abincinsa ya sha cikin abincinsa ya hau gadon mulki ya hau kuma dole ma a zo da shi kujeran mulki a zauna yana gefe a rungume shi a bisa kujeran mulki to da yana da wani abu na zama shi Rabbu ne da bai san wannan ma ina wane shi walau kunta ilahan bi haqqin kun gani inda kai abun bauta ne da gaske la alimta al-asrara da ka san irin wannan sirrin da ka san wani abu a ciki da da gaske ne kai abun bauta ne da ka san wannan sirrin wa al hunaka ilahun jahilu yanzu jama'a ko ku hun yadda mun ba mu mu yadda ba akwai wani abun bauta amma jahili wanda har ya cancanci a bauta mai amma bai san komai ba ya yi mu aka sai gobe aji nan za mu tsaya in suspense kenan irin na wasu wasu kai koko zai shiga tsakiya tsaya da wanda bai zo gobe wai ba zai ji yadda aka yi ba wanda bai zo yau ba kuma bai san farko ba shi kenan wanda ya tsaya ya ce ya ga hadari hadari mai hana zuwa makaranta mhm. saura ka nan kenan ta wani gobe ta buɗowa ce amma fa shekaran jiya nan aka tsaya to ai baka zo ba yau mu kuma ga naci kullum sai ayi mu hadari bai koran mu zai yanzu a yi wasu na tsaye sun yi jam'i mhm. na? Eh, da wasu suka yi jam'i nan na bugo na ce da ce biya za a rika yin jam'i a zuwa rika zama ana bai mai ta zalla har da wannan da ya ce wai ya za a ce haka ko a ce mutane ba su san Allah ba bide ne laifin su don sun yi ba ta kai kayi laifi amma tun da kayo jam'in ka zo ga sallar za a sake ba sai ka kara ba sai ka zo ka fita ka tafi ka tafi ba daidai ba ne kuskure ne ko kayo jam'in ka wani wuri ka hada magariba da isha'i tun a can ma aka gaya mana da za ka yi magariba ka kai kadai sai ka taho ka tarar da mutane kuma su suna yin jam'i sun yi magariba su suna yin jam'i babu laifi ka hada kai da su ku yi abin ku da kuma za ku yi jam'in ku kuma kuna zaune a cikin masallacin ruwan ya hana ku fita sai lokacin sallar kuma yayi ta isha'i an ce mustahabi ne ya fi kyau ku tashi ku ƙara yi isha'i sai ku samu lada da za ka haɗa jam'inka magariba da isha'i ka haɗa sai ka zo wani wuri sai taka ta kama ka a wurin ko ka zauna wurin ko makaranta ce ka zo sai ka ga su ba su yi jam'in ba sun tashi yanzu za su yi sallar isha'i Ta shi kenan sai ka ƙara yin sallar isha'inka sai ka yi tafuwe tafuwe shi ne ka sallama ma Allah ya zaɓi wadda ta fi ta zama maka ita ce tafarillan wadda aka fi kuma sai ta zama maka nafila shi kenan ya fito ko shi na abin na ka ce mi ban ji ba eh ka dinga yawa gana tsari ba da abin da kake ta yanzu eh É, é. yau suka yi ta mashi turu É, é, é, é. eh sai ne ba musu bai sa baki ba ya kamata ya sa baki ya ce basu a ah, ai shari'a ta yadda haka wani lokaci akwai inda dole mutum sai ya sa baki ana ganin abin da din gyara sai a gyara sai a ce mutane ga yadda ya kamata ai haka shari'a ta ce kuma ma lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ba ma maganan jam'in ba ma ya taba yin sallah wasu mutane sun zo suna so su ganshi sai suka yi zauna a waje shi kuma ya zo yana sallah suna sallah aka gama sai ga wasu mutane guda biyu zaune su ba su shigo aka yi sallah da su ba sai ya kira su ya ce me yasa da kuka zo kuka tarar muna sallah kuka koma gefe kuka zauna sai suka ce ya rasulallah mun riga mun yi sallan nan daga unguwanmu mun riga mun yi sai ya ce kar ku ƙara yin haka daga rana ita yau ko kun yi sallah a unguwarku sai kuka zo ka tarar da mutane suna sallah ku shiga cikin su ku ƙara yin sallah tare da su Allah sai karba duka ya baku abun nan su to menene rikici nan ba a zuwa mutane su tarar da an yi sallah mutum dan yi sallah wani wuri sai ya koma ya zaune ko ya ci abin nan ba kamata ya shigo saboda sallan nan fa lahira fa jiya nan muka karatu da asuba wallahi mutumin duk da ya je lahira baya rena aikin alkhairi in mutum ya riga ya je lahira duk aikin alkhairin da ka sani in kai mai shi ko shi ya yi shi yanzu ya samu ladashi shi yana ganin shi ya fi mashi duk duniya da abin da ke cikin duniya sai jiya aka ce mana wanda ke raye kana iya mai alkhairi sai rena to amma wanda ke lahira duk abin da ka aika mai na alkhairi ba zai rena ba da za ka aika ma wani yanzu naka wanda ya mutu ka aika mai da naira goma a lahira yanzu ladan nan ta samai yana ganin ta kaman ka ba shi duniya da abin da ke cikin duniya amma yanzu ka ba wani naira goma wani kana ma iya kallon shi mika mai naira goma ko yaro yanzu wani kami miƙa mai naira goma jefar da ita zai ce naira goma ce ya yadda ita ba sa an sama yara ne Wana ba shi naira goma ya kalla kawai sai ce sai yadda ita kamar mamaci za ta yi mai amfani sannan kuma aka gaya mana wanda za su yi mutum alkhairin ya girma sosai a anshe shi da girma ya ji daɗi ba kamar mutane uku ‘ya'yan da ka haifa ya zama na yau ba ka raye suka yi ma addu'a ko suka ɗauki wani aikin alkhairi suka tura ma shi a lahira babu alkhairin da wani zai ma kaman wannan na biyu aka ce ‘yan uwanka yayyanka ko ƙannanka su ɗauki wani abu baka raye su ɗauka su tura ma shi lahira wannan babu wanda ya fi shi girma na uku abokinka wanda kuke tare amininka ne kuna hudda da a duniya tare yau kai baka raye ya riga ka tafiya ka riga shi tafiya shi ko ya tuno da abotan nan da zamantakewar da kuka ji daɗi ai daɗin dangantaka kuka da shi ko sai ya ɗauki wani abu na alkhairi ya tura mashi alashara tuna fa yanzu na akwai wani abu na abu wani idan yanzu abokin yana kusa da kai idan ya mutu ai bai ganin ka haka ne ko to amma da za ka ƙi zuwa jana'izar sai ka riƙa jin damuwa ma a cikin ranka cewa kaman wani bai kamata a mutu ya mutu ba a ce baka je wajen gawan nan ba a je jana'izar shi tare da kai ba haka ne ko wani ne zai zo ya tsare kai ce me yasa baka je ba amma saboda alakar da kake da shi kai a ranka ka rika jin hankalinka bai kwanta ba da baka halarci jana'izar nan tashi ba saboda alakar da kake da shi ne to wannan ne in ka dauki wani abu kuma bayan nan ka auka mai da shi lahira to zai yi murna fiye da ka bashi duniya da abin da ke cikin duniya jiya muka yi karatun nan na cewa ikhtinamul awqat don haka mu gane yadda za mu zauna da abin nan mu gane kuma su wane ne mutanen alkhairi wanda za mu yi hudda da su kuma mu san wanda za mu abin nan ba 'ya'yanmu mu nuna masu kuma mahimmancin kulawa da abin nan mata su suke da irin wannan nauyin ina gaya muku shi yasa na ban maganar nan ta zo ƙarshe mata su za su koya ma ƴaƴansu yi ma mahaifansu addu'a tun kuna raye kaga yaron da malam abubakar ne ma mu wata ka'ida yace kaga duk yaron da kana raye da safe ba zai zo ya gaishe ka ba sai dai in kun hada hanya zai fita za ka fita zai wahala ka mutu ya rike ma adda wallahi zai wahala balle kuma ya ɗau wani abu ya tura ma saboda wannan amma wanda ya san cewa ya cancanci ya gaishe ka ma da safe to uwa kuma sai ta rika nuna an kawo kayan gida an kawo cefanen gida an kawo hidiman gida yaran na ai za su gani ce to ku rika baban ku addu'a wannan abin da yake kawo ku kare mai adda Allah ya buɗa masa Allah ya kara masa lada Allah ya kan mahaifansa da yake mana wannan ɗawainiya da yake mana wannan abin wallahi idan ta saba masu da cewa su yi ma babansu adda zaka ga suna yi har da in suka saba shi kenan amma uwa na zagin ka gaban yara tana abin nan ba ba ku ji wasu batan wani yanzu a yola dalilin haka suka kashe babansu suka ce mamansu ce ta gaya masu wai baban bai san su suka taru suka hada baki suka yanka suka kwakwale baban kuma suka ce wai bai ba su abinci hadda mai karya wai tana gidan miji wai bai ba su abinci wai ne mata duka kuma sannan amma bai ba su abinci ba amma suna da daman su ciro kuɗi dubu dari da ashirin daga account din shi kuma su biya ladan mai kashe shi to da da suka ciro dubu dari da ashirin ɗin sai buhunan shinkafa su aje mana su kyale shi tunda suna iya ciro kuɗi a account din shi to atm din tunda ba ta san kuɗin atm ɗin haka nan ta je ta saka a cikin wurin kuɗin wa abinda nake nufi tunda har ta san code din shi na ATM ai ba sai sun kashe shi ba su saci katin ATM din mana su ciro abinci su so su ciro kuɗi su sai abinci su ta ci ci su bashi a raye in an kama su a kama su da sun ɗebi kuɗin shi menene dalilin kuka ɗeban mai kuɗi bai ciyar da mu ko ba haka ba sai sun kashe na inda ma kusa da kusa suke son daidai hinda hindu mata abu Sufiyan. ƙara ta kai manzo Allah da aka ce kada su yi sata kada su rika cutar mazan su kada su yi kaza sai ta tsaya nan ta ce Abu Sufyan mawadaci ne amma bai ba mu abin da zai ishe mu a gidan na ciyarwa sai annabi ya ce ki ɗebi daidai buƙatar ki ke da ƴaƴanki amma ka ketar iyaka kaga ta faɗi abu ta faɗi damuwa yanzu wannan a ce sace ATM din ta yi ko aka yi wayo bari a sace ATM din kai ko da ƙarfi suka kwace ATM din ai bai kai dai su kashe shi ba suka ce tun da bai ba mu abinci abin da ya kamata mu kwaci ATM din shi ko kuma mu sace ATM din da dai kaga har ta san code din da za ta samu ATM ai kaga alaƙa ta yi karfi ta ƙaryata abin da take faɗi har ta san code din shi na ATM din ya aka ya yadda har ta san code din a can ta ya sha ba ta ma ce su cire har ta sani ta san code din yanzu da aka kwaɗe shi aka ɗauko ATM din daga aljihun shi ta je ta ciro kuɗin kashe shi dubu ɗari da ashirin. ta biya to da su an shi atm din su ciro kudin 120,000 din sai buhunan shinkafa su ta ci mana a kai su a matsayin ya kai kara akan sun ɗebe mai kudi sun ɗeban mai kudi daga atm sun ci abinci to amma ka gani shi ɗan na? sai kara mata ne da yake gina gidan nan ko? ehe to oho tun da dai hatta ce gida da yake gina sabon gida yana gina masu suka bi shi san inda yake gina sabon gidan da mai kwaɗe shi goga goga mai kashe mutane da goga ya kwakwala shi tana gefe tana ji to ke ba ki gani ba ta ce a ah, ita ta shige wani ɗaki ne sai da ya gama tukunna har ya lullube shi sannan ta zo malam Allah ka tsare min da wannan mutuwar zuciya don haka iyaye mata su ma suna da gudunmawa wajen wannan irin ɓanna ta nuna kiyayya abinda ba a yi mata ba ma wata dan munafurci ma ita ce ba ta da gaskiya amma sai ta dawo kawai bayan ka fita ta dinga kuka a falo tana kuka yaranta su zo kowa tana kuka mama me ya faru ta ce baban ku ne ai na gaya muku mugu ne ba abin da bai mani hakuri nike da shi kullun hakuri take yi kaza kaza tun tana yi yau tana yi gobe sai su fara tsanarka kullun baba sai ka sa mama kuka kullun sai ka yi kaza kullun sai ka mata kaza kuma duk ƙarya ne ma kirci ne kafin a haife ku kuka tare da su tare to sannan hmm, naka gasken magana mu bi tarbiya karantawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai mu zauna lafiya waɗannan maganganun da suka faɗi akwai ƙarya ciki da yawa ita wadda ta yi aure gidan mijin yake ta yana bugu bayan har ta yi aure tana gidan ta har da ɗanta kuma abinci shine zai ciyar da ita tana gidan mijinta har ta ce ba a ba su abinci kuma yana mata duka tana gidan miji lirin waɗannan abubuwa da muke ta gani cikin wannan abubuwa ana ta magana zamanin na abubuwa ga sunan kamar mafarki ya Allah ka ba mu mafita akan waɗannan abubuwa kare mu daga wannan son zuciya سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا راحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا اقض ضمائرنا وعذب أخلاقنا وقوي إيماننا وسدد عند السؤال جوابنا وإلى عمل أهل الجنة هدنا وتوفنا عن تراض عنا واحشرنا في زمرة نبينا وكات لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نزمه بعدها أبدا يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا وبارك الله لي ولكم